matauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu dan fara tuna baya a ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 2015 mun gabatar muku da wani shiri kamar haka. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da amincewar ya amfani da allurar rigakafin sankarau ga jarirai a ƙasashen Afirka. abokin aikinmu na sashen turanci jodi kapuwa shi ya tsara wannan rahoto bayan ya zanta da dr marie pia preziosi daraktar wani shirin kirkiro allurar rigakafin sankarau wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar lafiya ta duniya da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake cewa pass a takaice an yi shekaru hudu ana yi wa yara da matasa wannan allurar rigakafin Wannan allurar rigakafin yana ba da kariya ga sankarau nau'in A. Cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta nan Amurka ta ce cikin 'yan sa'o'i sankarau ke kashe wanda ya kamu da ita idan hakan ya zo da ƙarar kwana. Kuma tana jawo a kimanin mutane miliyan 440 barazana a ƙasashe 26. Dr. Marie Pierre Preziosis ta ce wannan cuta ta sankarau ta yi kimamin shekaru ɗari tana jawo wa wasu kasashen Afirka barazana. Dr. Pizzirosis ta ce allurar rigakafin kan ba da kariya daga kamuwa da sankarau nau'in A har na kimamin shekaru biyar. Da aka tambaye ta ko akwai wani lahani da ke tattare da wannan allurar rigakafin sai ta ce. No, no safety concern. These conjugate vaccines are Dr. Marie ta ce a allurar rigakafin baya tattare da wani lahani. ta kuma yi bayani cewa ana yaɗa cutar ne daga wannan mutum zuwa wannan mutum a saboda haka yana da muhimmanci a keɓe duk yaro ko kuma mutumin da ya kamu da sankarau daga sauran mutane wannan allurar rigakafin dududu kuɗin sa bai wuce dala ɗaya ba kimamin naira ɗari biyu kenan ƙungiyar gabi ita za ta biya rabin kuɗin alluran yayin da kuma aka ɗorawa gwamnatocin ƙasashe alhakin biyan rabin kuɗin. Bayan an sami nasarar yi wa jarirai da dama wannan allurar rigakafin, sannu kan hankali ɗaukar ɗawainiyar biyan kuɗin allurar zai koma cokan wuyan gwamnatocin ƙasashe. da likitoci masu kulawa da masu kulawa da mai sama Allah ya taimake su haka ne to wani sabon bincike da aka gudanar ya gano cewa akwai yiwuwar ciwon maɗaukai pneumonia da turanci da kashe yaran da suka kamu da kanjamau fiye da yaran da ba su harbu da kwayar cutar kanjamau ba. An kiyasta cewa yanzu haka akwai fiye da yara miliyan uku 'yan ƙasa da shekaru goma sha hudu da haihuwa waɗanda suka kamu da kanjamau, yawancinsu a ƙasashen Afirka. Masu bincike sun ce ana iya rage yawan waɗanda maɗaukai ke kashewa idan aka faɗaɗa irin jinyar da ake yi. Dr. Harris Nair na Jami'ar Edinburgh ne ya jagoranci wannan bincike domin a ƙara fahimtar wannan matsala. We've been working on pneumonia estimates for over a decade now. Dr. Nar ya ce sun yi fiye da shekaru goma suna gudanar da bincike akan sanin yawan waɗanda suke fama da ciwon pneumonia tsakanin yaran da suka kamu da ƙanjamau ko kuma sida. sai suka gano cewa babu wannan kiyashin amma kuma sun san ko kuma sun gano cewa pneumonia na kan gaba wajen kashe yaran da suka kamu da kanjamau. What we see is globally of the 116 million episodes of pneumonia occurring each year in under five children, 1.4 million. Ya ce abin da suka lura da shi shine a duk shekara a duk faɗin duniya kimamin mutane miliyan 116 ne suke kamuwa da pneumonia. yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa waɗanda kuma suke fama da ƙanjamau miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne suke kamuwa da pneumonia, kuma sun gano cewa kimamin yara dubu tamanin da takwas ne na waɗanda suka suke da ƙanjamau pneumonia take kashewa afirka da kudancin asiya su ne matsalar tafi muni a yankunan su. A saboda haka Dr. Nar ya ce akwai buƙatar faɗaɗa gwajin yara masu fama da ƙanjamau a matakin farko na kula da lafiya domin a san yadda za a ɓullowa wannan al'amari. Kaito gaida likita bokan turai a madaniya sosai. Nace sosai. Zan gada likitoci kuɗi suke ba ha ba dan kuɗi suke ba ha masu sauraro kada a mance da cewa wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fice da ke yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka kuma a watan na janairu shekara ta 2015 mun yi karambani da muka yi fatar zai taimaka wa jama'a nesa ba kusa ba. mun gabatar da shirin ne kamar haka. To likita ina fatar kana lafiya. Mijiya ina lafiya. To likita yau zan yi ko kuma zan ce za mu yi karambani. Karambanin da muke fatar zai taimaki masu mu nesa ba kusa ba, musamman ma maza. To likita kasan galibi misali ma an faɗi cewa a can London kuma kasan mutanen mu suna yawan zuwa. Eh gaskiya ne. Wannan kwayar magani na Viagra da ku maza kuke sha an ce ba ma tare da izinin likita ko umarnin likita ba za ka je kamar dai magungunan da ake cewa over the counter a saya. Eh. To nan kuma wasu ma da suka san wasu suka rubuto musu wasiƙa kan cewa su sosai musu wannan magani a Viagra. Eh, ne. To likita kafin mu je ga irin lahanin da Viagra yake yi da farko me yasa ake shan Viagra nan ne? To akwai wasu maza wanda you know, ba su iya tarawa da matansu. To in ba su iya tarawa da to wannan magani yakan taimake su ne yakan sa azzakarin su ya tayi za su iya tarawa da matansu abin da ke abin da yasa ake ba wa maza kenan hajiya. To me ke ka irin wannan matsalar? to wani lokaci abin da yake irin matsalar waɗansu mutane damuwa waɗansu kuma wani irin ciwo ne na jini da ke jikinsu yadda hanyar da jinin ke bi ya je ya sa azzakarin ya tashi bai bai bai bai buɗuwa yadda ya kamata to waɗansu abin da ke faruwa kenan da waɗansu shi yasa ba su waɗannan kuma akwai waɗansu mutanen da suke shan waɗansu magunguna da kuma waɗansu ciwuka yakan hana wannan abin ya faru. Magungunan irin cututtuka ne. To, kinga kaman akwai ɗansu masu kamar irin ciwon sukari ko kuma wani irin ciwon maiko da ke yawa a cikin jikin ɗan adam yakan kawo wannan shi ma hajiya. To ba ga waɗannan cututtuka guda biyu da kace ciwon sukari da kuma yawan maiko a jiki ba wata cutar da ke haddasa wannan matsala? To yawanci kuma san in dai mutum ya so manyanta rashin wannan hormone na maza wani lokacin kawo wannan hajiya. To Kafin mu kai ga batun shan wannan magani waɗannan matsaloli da ka bayyana duka likita idan mutum ya je gun likita aka duba shi ba za a iya bashi maganin da zai warkar da shi ba ne? To yawanci aka mutum ya je aka likita aka bashi maganin yawanci yakan warkar da shi yadda zai iya komai nashi zai zama daidai hajiya. amma kin so waɗansu mutanen ba mu da ba mu da hakuri za su abu komai a yi shi da sauri sauri ne shi yasa to galibi a nan kasashen idan da miji ya je yanzu misalin ya je ya samu likitan shi ya ce ba shi yana son ya fara amfani da viagra da farko me ake mishi kafin a ba shi yawanci in ka je wani likitan da yawan za a tambayi wani wanda likitan da bai san gaba zai tambayi ko wani cutuka kake da su domin akwai wasu mutane da cututtukan da suke da shi bai kamata ma su sha viagra ba To sai likita ya tambaye ka wa'annan abubuwan tukuna ya tantance. Eh, ya tambaye kamar zan iya baki misali kamar mutum na ciwon zuciya. Eh. Ko an miki aikin zuciya ko kuma mutum na da ya samu irin wani ciwon da ake in ka kana da stroke ka samu stroke ko kuma kana ciwon ko hawan jini ko kuma saukan jini da yawa a kuma waɗansu mutane kamar irin mutane masu irin ciwukan jini kamar irin su a kudin su irin sankaran ciwo kuma kuma a kamar irin masu irin sickle cell irin ciwon jini da eh cutar fara da su sankaran jini iya sankaran jini kuma akwai irin su abubuwa kamar irin su anemia da sauran kuma akwai wasu mutane masu irin ciwon ido wanda yanda jinin yake wurin da wuya duk waɗannan kuma in kana da kuma ko gyambon ciwon ciki domin duk shi wannan magani yana canza yadda jinin ke bi ko kuma in kana da ciwon koda ko ciwon hanta ko kuma in duk waɗannan kana su wani lokacin likitocin ba za su baka maganin nan ba domin akwai hatsari kware in kana da waɗannan abubuwan kuma kana shan wannan maganin sai a shawarce ka cewa ba wannan bane ya dace da kai ne da wannan zai dace kuma akwai waɗansu mutane waɗanda suke shan waɗansu irin magunguna da ake kiran su nitrate eh. irin bukukuwan zuciya din nan to in ka sha nitrate din nan yakan saukar da jiwon jinka zaka iya zaka iya masu homewa kuma ba in ba in kana wani wuri ne da bai kamata ba to zai iya halakar da kai hajiya kuma wani lokaci kin san yana waɗansu mutane za ka suna wani irin ganin kala kala kala haka duk yana kawo shi hajji. To, duk masu fama da waɗannan matsaloli bai kamata su sha Viagra ba. Bai kamata ba, sai dai kuma dole kuma eh, dole likita ya luka lura da su kuma akwai wasu masu irin kamar ciwon sun san kamar irin masu ciwon prostate akwai wasu magunguna waɗanda suke sha masu ciwon prostate kamar irin su Flomax, hydrin Kadura da sauransu su ma bai kamata sha Viagra ba kuma kin san yawancin mutanen da suke shan magani yawancin suna da irin waɗannan ciwuka din hajiya. To likita gashi mun kwararo kana ma masu mu bayani dangane da matsalo ko matsalar da ke tattare da shan viagra amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka idan allah ya kai mu makon gobe za ka bayyana masu sauraron mu musamman maza yan uwanka lahanin da ke tattare da shan wannan magani na viagra to hajiya allah shi kai mu lafiya to amin likita kuma kamar yadda na ce lokaci ya fara daga mana hannu to A saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai a san da ce ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai jirgi lari a ruwan jiki babu mai hoshi da ne a sai da ce ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da